Sarakuna ta biyu Sura goma sha takwas Hezekiya sarkin Yahuda A shekara ta uku ta mulkin Hosheya ɗan Ela sarkin Isra'ila, Hezekiya ɗan Ahaz sarkin Yahuda ya fara mulki, yana da shekara ashirin da biyar da ya zama sarki, ya kuma yi mulki shekara ashirin da tara a Urushalima, sunan mahaifiyarsa Abiya, ’yar Zakariya. ya aikata abin da yake daidai. a gaban Ubangiji, yadda kakansa Dawuda ya yi, ya kawar da masujadan kan tudu, ya farfasa keɓaɓɓun duwatsu, ya sassare ginshiƙan Ashera, ya fashe macijin tagulla da Musa ya yi, gama har zuwa lokacin nan Isra'ilawa suna ƙona turare gare shi, an ba shi suna Nehushtan. Hezekiya ya dogara ga Ubangiji, Allah na Isra'ila, ba a yi wani kamarsa ba cikin dukan sarakunan Yahuda, ko kafin shi, ko kuma bayansa. ya manne wa Ubangiji bai fasa binsa ba, ya yi biyayya da dokokin da Ubangiji ya ba wa Musa, Ubangiji kuma ya kasance tare da shi, ya yi nasara a dukkan abin da ya sa hannu, ya yi tawaye ga sarkin Assuriya, ya ƙi ya bauta masa, daga husumiya zuwa birni mai katanga, ya ci Filistiyawa da yaƙi har zuwa Gaza da kewaye. A shekara ta huɗu ta Hezekiya, wato, shekara ta bakwai kenan ta mulkin Hosheya ɗan Ela, sarkin Isra'ila, Shalmanasar, sarkin Assuriya ya ta samma Samariya da yaƙi, ya kewaye ta. A ƙarshen shekara ta uku, Assuriyawa suka ci Samariya da yaƙi, an ci Samariya da yaƙi a shekara ta shida ta mulkin Hezekiya, wanda ya zo daidai da shekara ta tara ta mulkin Hosheya sarkin Isra'ila. Sarkin Assuriya ya kwashe Isra'ilawa zuwa Assuriya, ya zaunar da su a Hala da Gozan, a Kogin Habor da kuma garuruwan Medes, wannan ya faru ne domin ba su yi biyayya ga Ubangiji Allahnsu ba, amma suka karya alkawarinsu da dukan abin da Musa bawan Ubangiji ya umarta, ba su saurari umarnin ba, balle su kiyaye su. A shekara ta goma sha hudu ta mulkin Sarkin Hezekiya. sai Sarki Sennakerib sarkin Assuriya ya kai farmaki wa biranen Yahuda masu katanga, ya kuma kama su, sai Hezekiya sarkin Yahuda ya aika saƙo ga sarkin Assuriya a Lakish cewa, Na yi laifi, ka janye daga gare ni, zan kuma biya ka duk abin da ake bukata daga gare ni. Sarkin Assuriya ya karɓi talenti ɗari uku na azurfa. da talenti talatin na zinariya daga hannun Hezekiya sarkin Yahuda, ya zama kuwa cewa Hezekiya ya bayar da dukan azurfan da suke a haikalin Ubangiji da kuma ma'ajin fadan sarki. A wannan lokaci ne Hezekiya sarkin Yahuda ya ɓaɓɓalle zinariyan da aka dalaye ƙofofi da madogaran ƙofofin haikalin Ubangiji ya ba sarkin Assuriya, Sennakerib ya yi wa Urushalima barazana. Sai sarkin Assuriya ya aika da babban shugaban sojojinsa, da shugaban dattawansa, da wakilinsa daga birnin Lakish tare da ƙungiyar sojoji masu yawa zuwa Urushalima domin su yaƙi sarki Hezekiya. Da suka haura sai suka tsaya a wurin lambatun da yake kawo ruwa daga tafkin tudu, kusa da filin mai wanki, suka kira sarki, sai Eliyakim ɗan Hilkiya, sarkin fada, da Shebna magatakarda, da Yowa ɗan Asaf marubuci suka je wurinsu, jagoran dogarawan sarkin Assuriya ya ce musu, Ku ce wa Hezekiya, Ga abin da babban sarkin Assuriya ya ce, Da wa kake taƙama? Ka ce, Kana da dabara da ƙarfin soji, amma bagu kawai kake yi, da wa kake dogara har da za ka yi mini tawaye? Na sani kana dogara da Masar. wadda take kamar karar masara, wadda in ka jingina a kai za ta karye ta soki hannunka, haka Fir'auna sarkin Masar yake ga dukan wanda ya dogara da shi. Sai ya ci gaba da cewa, In kuma ka ce mini, Muna dogara ga Ubangiji Allahnmu ne, ba masujadansa da bagadansa ne Hezekiya ya ciccire yana cewa Urushalima da Yahuda, Dole ku yi sujada a gaban wannan bagade a Urushalima? Yanzu ku zo ku shirya da shugabana, sarkin Assuriya, zan ba ka dawakai dubu biyu in za ka sami mahayansu, yaya za ka tsayayya da mafi ƙanƙantan hafsan shugabana, ko da kana dogara da Masar don kekunan yaƙi da mahaya dawakai? Ban da haka ma, kana gani cewa na zo in hallaka wannan wuri ne ba tare da na ji daga Ubangiji ba? Ubangiji da kansa ne ya ce da ni. in kawo wa wannan ƙasa hari in hallaka ta. Sai Eliyakim ɗan Helkiya da Shebna da Yowa suka ce wa jagoran dakarun, Muna roƙonka ka yi wa bayinka magana da harshen Arameyik, da yake muna ji, kada ka yi magana da Yahudanci, domin kada mutanen da suke bisa katanga su ji. Amma shugaban sojojin ya ce, Ai, ba gare ku da sarkinku kaɗai ne shugabana ya aike ni ba, amma har ga mutanen da suke zaune a kan katangar birnin, waɗanda za su ci kashinsu su sha fitsarinsu. Sai shugaban sojojin ya kira da Yahudanci ya ce, Ku ji muryar babban sarki, sarkin Assuriya, ga abin da sarki ya faɗa, kada ku bar Hezekiya ya ruɗe ku, ba zai iya cetonku daga hannuna ba, kada ku yarda Hezekiya ya rinjaye ku, cewa ku dogara ga Allah. sa'ad da ya ce da ku, Ba shakka Ubangiji zai cece mu, yana ce da ku, Birnin nan ba zai fāɗa a hannun sarkin Assuriya ba, kada ku saurari Hezekiya, ga abin da sarkin Assuriya ya ce, Ku shirya zaman lafiya da ni, ku fito zuwa wurina, kowane ɗayanku kuwa zai ci ’ya'yan inibinsa da ’ya'yan ɓaurensa ya kuma sha ruwa daga sarandarsa, har lokacin da zan zo in kwashe ku in kai ku wata ƙasa mai kama da taku. ƙasa mai yalwar hatsi, da ruwan inabi, da abinci, da gonakin inabi, da itatuwan zaitun, da zuma don ku rayu, kada ku mutu. Kada ku saurari Hezekiya, don ƙarya yake muku, sa'ad da ya ce, Ubangiji zai cece mu, akwai Allahn wata al'ummar da ya taɓa ceton ƙasarsa daga hannun sarkin Assuriya? Ina allolin Hamad da na Arfad, ina allolin Sefarfayim da na Hena, da na Iffa sun cece Samariya daga hannuna? Wane ne a cikin dukan allolin ƙasashen nan ya iya ceton ƙasarsa daga gare ni? Shugaban sojojin ya kuma ci gaba da cewa, Ta yaya Ubangiji zai ceci Urushalima daga hannuna? Amma mutane suka shiru ba su amsa masa ba, domin sarki ya umarta cewa kada su amsa masa. Sai Eliyakim ɗan Hilkiya sarkin fada da Shebna magatakarda da Yowa ɗan Asaf marubuci suka je wurin Hezekiya da tufafinsu a kece, suka faɗa masa abin da shugaban sojojin ya faɗa.